This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka kuka sake kamawa akan mitoci 16, 22 da kuma mita 25. sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kamar yadda aka saba suna iya jima a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad da dalol da kuma niya FM. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voa voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da dare Usman Kabara ne a shirin mu na dare din kamar yadda muka saba muka dawo tare nake da Sarfilo Hashin Gumel daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC da ke gundumar Columbia. Sheikh Muhammad Mahmud Turi jagoran 'yan shi'a a jihar Kano ya faɗa mana adadin waɗanda suka rasu da kuma waɗanda suka jikkata zuwa yanzu a harin bam ɗin da ya tashi a cikinsu a hanyar su ta zuwa zare amma ya ce. wannan ba zai kashe mana gwiwa ba ko ya samu fasa ai ka ga ko da bom din ya tashi aka kwashe su wadda ainihin wato suka rasu da wadda suka ta nan take muka ci gaba da tafiyar eh, a can kuma jihar kogi an sake faɗa rudin siyasa ne inda kowane bangaren 'yan takara ke ganin shi ya lashe zaɓe ko kuma ya samu nasara a zaben gwamna da aka yi amma mu mun tsaya a bakanmu a kan bisa ga dokokin zaɓe da kundin tsarin mulki ta kanadar za mu aiwatar da zaɓe ranar asabar biyar ga watan gobe. to bayan an gama da rahotanni da kuma wayar da za a kira za a je rahoton musamman akan yanayi yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya majalisar ɗinkin duniya ta ce gungun 'yan ƙungiyar boko haram na ƙara yawan hare-haren da suke kaiwa a jamhuriyar nijar inda majalisar ta ce daga watan fabrairun wannan shekarar zuwa yanzu yawan har-haren nasu ya kai ƙalla hamsin galibi wajajen yankin difa bayanin na majalisar ɗinkin duniya ya biyo bayan farmaki na baya-bayan nan da boko haram ɗin ta kai jiya alhamis akan wani ƙauye da ke kan iyakar yankin na difa da ke kudancin nijar ko da yake tun ba yau ba hukumomin na Nijar suka kafa dokar ta ɓaci a wannan yankin. Mayakan na Boko Haram sukan tsallaka kogin Komadogu ne ta kan iyakar Nijar ɗin da Najeriya. Yanzu haka waɗanda har-haren na Boko Haram sun tilasta rufe makarantu kamar 150 masu yawan ɗalibai 12,000 da ke ɓangaren kudu maso gabashin Nijar. A cikin makon jiya ne wata cibiyar kula da al'amuran ta'addanci da ke faruwa a duniya da ake kira Global Terrorism Index ta bayyana cewa yanzu haka duk duniya ba ƙungiyar ta'addancin da ta kai Boko Haram tafka ta asa. wacce yawan rayukan da ta sa aka rasa a shekara ta 2014 suka kai 6,644 ko kungiyar isis da ita boko haram ke biyayya ba ta kashe mutanen da boko haram suka hallaka ba don su isis mutanen da suka kashe 673 ne wato na boko haram sun zarce su da mutane 571 ma'aikatar tsaron kasar mali ta cafke wasu mutane guda biyu da ake zargi suna da hannu a cikin farmakin da aka kai a wani otal a birnin bamako a cikin makon jiya har mutane goma sha tara suka rasa rayukansu sanarwar da rundunar sojan mali suka bada a yau juma'a ta ce tambayoyin da za a yi wa mutanen ne za su hada da samar da karin haske kan sanadin farmakin ko da yake sanarwar ba ta fayyace ainihin irin rawar da mutanen guda biyu suka taka ba tuni dai kungiyoyin 'yan ta'adda guda biyu a duniya na afirka ta yamma wato alka'ida ta islamiyyar maghrib da kuma wani reshe nata na almurabitun suka dauki nauyin kai wannan hari na ranar 20 ga watan nuwamba akan otel din na radisson blue da ke kasar wasu 'yan bindiga ne guda biyu dauke da bindigogi da nakiyoyi suka afka cikin otel din da sanyin safiya suka kuma dinga ratattaka harbi ga mutane a hotel din inda har suka kashe masu gadi da dama. labaran duniya na zuwa muku ne da ganin sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc firaministan turkiya ahmed davutoglu na can yana ƙoƙarin neman sasantawa da rasha bayan da ƙasar shi ta harbo wani jirgin saman yaƙi na rasha a kusa da kan iyakar turkiya da siriya a farkon makon nan cikin wani sharhin da aka wallafa a cikin jaridar the times ta ingila ce mr davutoglu yake jaddada cewa yayin da za mu ci gaba da aiwatar da matakan tsare mu, turkiya za ta yi aiki da rasha da sauran ƙasashe don kwantar da hankali ya ce babban abin da yake da muhimmanci a wurinsu shine yaƙar ƙungiyar isil rasha dai ta fusata matuƙa bayan da jiragen yakin turkiya suka kakkaɓo wannan jirgi nata a ranar talata da ta gabata shugaban rasha vladimir putin ya ce harbo jirgin ƙasar tashi da turkiya ta yi kamar cin amana ne tunda rasha na ɗaukar turkiya a matsayin wata aminiyarta To daga ƙarshe shugaban Kiristoci na duniya a mazhabar Katolika Papa Roma Francis ya jinjina a ƙasar Uganda saboda yadda take sa hannaye bibiyu tana karɓar baki 'yancin rani da yake magana jim kaɗan bayan saukarsa a birnin Entebbe yau Juma'a. Papa Roma ya ce wannan karramawa tana ƙarfafa wa 'yancin ranin samun sukunin inganta rayukansu da kuma rayuwar gaba ɗaya. Haka kuma Papa Roma ya ce duniya na koyi da nahiyar Afirka ta hanyoyi masu yawa abinda ya sa a lokacin rangadin nashi a kasashen afirka guda uku zai ziyarta Papa Roma ya ce 'yan kokarin da ake nunawa na duniya da nasarorin da kasashen afirka ke samu yana cikin samun nasara Papa Roman ya isa uganda ne daga kenya kuma zai ziyarci jamhuriyar afirka ta tsakiya. labaran kuka sha daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc game da abin da ake ciki na tashin bam da aka samu a cikin 'yan shi'a a kano mun waiwayi wakilinmu muhammad salisu rabi'u don jin kaɗan daga cikin mai ake ciki a zuwa yanzu a jihar ta kano maganar bam ɗin da ya tashi a kano a cikin dandazon 'yan shi'a da suke kan hanyar zuwa zaria me ake ciki to gaskiya ya zuwa yanzu dai mun samu cikakken bayani na cewa akalla mutane 21 sun rasa su kuma sama da 40 suna asibitoci daban-daban. Mm. Ah, kuma akwai majiya mai tushe da take cewa an kama wani ma wanda kuma bom ɗin bai riga ya tashi ba shi da bom ɗin an kama su. Eh, su yan shi'an suka kama su shiga tsakiyar mata da yara ya to amma wanda aka kama din shi kuma waye suka kama shi su yan shi'an ne koko jami'an tsaro gaskiya yan shi'an ne suka kama shi domin maganan ma da ake ciki jami'an tsaro sun ce wanda suka kama shi sun nuna cewa ba ma wanda suka kama eh. amma wata mijiya tana gaya mana cewa sun yi haka ne domin su ma suna so su gudanar da bincike da kansu oh to su mika shi ga hukuma Sheikh Muhammad Mahmud Turi shi kuma shine jagoran 'yan shi a jihar Kano ya mana ƙarin haske a akan lamarin. To, eh, bismillah rahman rahim dama dai kamar yadda aka sani tun jiya mun fito daga kano wanda kamin fitowa mu ma an ma 'yan jarida bayani kuma makasudi ta ma za mu je a zaria ne taron abin da muke cima ziyaratul arba'in wato cika kwanaki arba'in da shahada imam husaini to kuma abin da ya faru a yau shine kuma iso daidai wurin dakasoyi garin da ake ce ma dakasoyi to mm. sai kwatsam ya zama da kenan cewa wani ya kuso ainihin wato a cikinmu ya kawo mana harin ainihin wato bom nan mm. take ya kasance ya tayar da bom kuma aka samu akalla zuwa yanzu wajen mutum 22 wanda suka yi shahada kuma akwai kusan akalla mutum 48 wanda sun jikata suna karban magani akwai majiyoyi da suka nuna cewa a yadda muka dan tattauna da mutane suna cewa kamar ko daga cikin tawagar mutane mutanen sun kama ɗaya daga cikin wanda yake da bam ɗin wanda shi bai kai ga tashi ba me gaskiyar wannan labari to da yake babu shaka an yi ta muhawarori gane da adadi da kuma um, hakikata abin da ya faru da kama wani adadi wa sai mutum da yawan sai yi wato an kama wani adadi na mutane to a ta halin wani abu ne wanda wala Allah yana bukatan sai an yi nazari an tantance hmm. za mu yi garajen cewa eh, lalle ko akwai wanda kama ko kuma abin eh. abin da yake da muhimmanci muna muna nan muna nazari muna bincike a kan labarai abin da ya kamata a sanar nan gaba insha Allah a sanar. Eh dama an ce za ku bincika ku da kanku. A ya za ku danka magana muna ce a hannun in jami'an tsaro ne ai. Eh wannan ai ko ɗazu shi kwamishinan 'yan sanda ya zo hmm. mun yi magana da shi kuma hmm. dama tun kamin yau ma dama dai akwai muna da jami'anmu wanda duk abin da ya shafi al'amari 'yan sanda ko tsaro eh, sukan yi magana da su sukan tattauna da su saboda haka wayannan bayanai insha Allah sanar a hankali al'umma za su kai ga jin bayani dangane da shi saboda akwai tara mu bangaren wanda suke kula da wannan batun wanda kuma suke tattaunawa da jami'an tsaro akan wannan magana. Eh to tambayar da nake sama a ƙarshe akram kalla mutane suna kallon cewa musamman waɗanda suke bin tafarkin shi'a ba su da ɗaukar reni gashi kuma wannan abu za a ce ya zo kanku me za ka ce a kai ga yadda eh, mutane ke kallon ku. Eh, shine wato wani abu ne wanda eh, tsarin kafirci na duniya irin abin da ake ma musulmi da musulunci irin iraki siriya da sauran wurare mm-hmm. to kusan shine irin wani abin da yake faruwa mm. kuma wani abin da yake tabbaci hakikan shine kamar yadda su masu nazarin al'amuran suka ambata cewa wannan ba zai kashe mana gwiwa ba ko ya samu fasa ai ga ko da bom din ya tashi aka kwashe su wanda ainihin wato suka rasu da wanda suka kata nan take muka ci gaba da tafiyar mu yanzu haka maganar da ake a mm. yanzu ga mun zo mun yada zango ainihin wato wani gari wanda ke gaba da inda abin ya faru eh. saboda haka wannan abu dama insha Allah ba fashi mm. in suna so mu fasa to shawaran da zamu basu shine cewa su tabbatar da ba mutum daya wanda ya rage a cikin amma in akwai mutum daya to insha Allah ba za mu taɓa fasa ba mm. kwana nawa kuke yin tafiya yake ɗauka ku zuwa Zaria? Eh, uh, bara kwana shida muka yi amma bana mun dan kara ainihin wato kwana ɗaya saboda haka bana kwana ɗaya kwana bakwai kenan za mu yi insha Allah. Eh. So gobe Allah ya kai mu da safe kuma za mu ci gaba da tafiya. To Mallam a madadin sashen Hausa na murar Amurka muna mika ma sakon ta'aziyya da duk ƴan uwa musulmi da suka rasa rayuwarsu Allah ba wanda suka ji ciwo lafiya. Mun gode Allah ba Allah da mun gode. To Sheikh Muhammad Mahmud Turi kenan jagoran 'yan shi'ar jihar Kano a kan lamarin da ya faru na tashin bam. Siyasar jihar Kogi a Najeriya ta fara samun rudu domin kowane ɗan takara da aka yi na zaben gwamna yana ganin shi ya lashe zaɓe Umar Faruk Musa gare ka. ga dukkan alamu jihar kogi ta najeriya ta ƙara tsumbula cikin rudani da hayaniya ta siyasa a yunkurin da kowane bangare yanzu yake yi cewar shine ya nasarar zaben da hukumar zaɓe ta najeriya ta ce ba a tabbatar da an kammala shi ba sai ranar biyar ga watan disamba za a kammala zaɓen. A yanzu dai wanda ya marawa marigayi ɗan takarar gwamna a jam'iyyar APC baya wato Mr. Abiodun Falake da kuma gwamna mai ci a yanzu na jam'iyyar PDP Idris Wada sun nemi hukumar zaɓe ta Najeriya cewa ta rantsar da su a matsayin waɗanda suka lashe zaɓen zama gwamnoni a wannan jihar. Akan wannan rudani ne na tuntuɓi Mr. Nick Dazang kakakin hukumar zaɓe ta Najeriya domin in ji ƙarin bahasi dangane da matsayin da hukumar za ta ɗauka dangane da wannan al'amarin. Eh to abin da muke ciki kawo yanzu shine mun fidda jidawali akan za mu yi zaɓe a can kogi ranar asabar biyar ga watan gobe. Ah, kuma duk wanda bai gamsu da wannan shiri namu ba ah, yana da hurumin ya iya zuwa kotu ya tinkari wannan matsayi namu amma mu mun tsaya a bakanmu a kan a bisa ga yadda dokokin zaɓe da kundin tsarin mulki suka tanadar za mu aiwatar da zaɓe ranar asabar biyar ga watan gobe. Yanzu kana nufin ita wasiƙan nan da wanda ya mara marigayi abubakar audu baya da kuma bukatar da pdp ke yi cewa a rantsar da shi gwamna mai ci a yanzu a matsayin gwamnan jiha wanda ya ci zaɓe ba zai iya wani tasiri ba ga idon hukumar zaɓe kenan? Babu ba zai yi tasiri ba kuma mu matsayin mu shine in ba in ba mu sami kamar hukunci ba ne daga kotu ba abin da zai hana mu aiwatar da wannan zaɓe. Amma za a iya yin zaɓe a cikin wannan ƙorafe-ƙorafe daga gaggan 'yan siyasa da su ne za su shiga wannan zaɓe kuwa? Ba abin da ya hana saboda mu dai a ɓangaren mu a shirye muke kuma kawo yanzu mun riga mun gama tsari da jama'an tsaro yadda ma za su kare cibiyoyi inda za a kada kuri'a eh, a ranar asabar. To wanne tabbaci gare ku cewa matsalolin da aka fuskanta a lokacin da aka yi wancan zaben na farko wannan na cike guraben da ba a amince da zaben ba ba zai ci gaba da abubuwa ba. Eh to a ka duba za a yi zaben na a cibiyoyi casa'in da ɗaya ne. Alhalin kuwa a wancan zaɓe da aka yi an yi zaben nan a cibiyoyi wajen dubu shida kuma wato in ka duba kalilan kenan kawai cibiyoyi inda za a yi zaɓe. To yanzu idan aka sake yin wannan zaɓe ba a samu wanda ya cika ka'idoji ko ya tabbatar da cewa nasarar lallace a akan shi ba za a sake shiga wani zaɓen ne ko ya za a yi. sha Allahu idan aka gama wannan zaɓe ranar Asabar tabbas zakara zai fita a wannan zaɓe kuma ita hukumar zaɓe za ta sanar da shi. Mr. Nick Dazan kenan kakakin hukumar zaɓe ta Najeriya mai zaman kanta a tattauna da ne da shi a Abuja dangane da badakalar da ke ƙara kaurewa a jihar Kogi dangane da shirye-shiryen zaɓen da hukumar zaɓe ta ce za ta yi a ranar biyar ga watan Disamba mai zuwa. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. ban saka waɗa da dangi ba, ballanta ma shiga gaba. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To yanzu mun samu kira daga Kaduna. Uh, Salamu alaikum, wane ne a Kaduna? Walaikun salam sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna. To Ibrahim Alaramma yau dai rana ce da ta Juma'a da aka saba faɗar duk wani ra'ayi. Gaskiya ne, to ni na a yau gaskiya dangane da wahalar man fetur ne da ake fama da shi a ƙasa ta Najeriya. Hmm. Muna kira ga shi shugaba tun da shi ne ministan man fetur na farko da kuma kaciku wanda shi ne minista da a duk wata mai yiwuwa. na ganin cewa wannan man fetur din ya sauƙaƙa domin muddin aka ce man fetur ya yi wahala to ba kayayyakin rayuwa yakan ƙara tsananta kuma ina ƙara jinjina wa hukumar dcr da take bi diddigi ga gidajen man da ba sa sai da mai akan ka'ida ko a raba wannan man fetur din kyauta ko kuma su dawo da lita yadda yake na naira takwas. ta mun gode allah bari mu koma a kure wane ne a kure To kai tsaye tare kuke da Umar Hafsiri mun laja da kana akwai fadar gwamnatin jihar Ondo. To Umar Alabamu Lada ba mu ra'ayinka na yau. To ni ra'ayina ina kira da kamar sanata Kabiru Daya da dan majalisar mu Muhammad Ali da na wannan na majalisar jiha dan Acika. Gaskiya akwai hanyar da ta tahi daga 'yan audu zuwa 'yan doji. wallahi har zuwa yau dinnan hanyar na an je an auna ta har zuwa yau ba su mana aiki ba saboda haka ina kara tunasar da su Mm. idan ba su yi mana wannan aiki ba muna fata Allah ya kai mu 2019 za su gane kuskurensu wannan shine ra'ayina daga mara hasuri mullaja da karan akure fadar gwamnatin jihar Ondo. To mun gode kwarai to da fatan za a ci gaba da lalibar mu akan lambar tamu ta biyu sifili kar a manta za a sa alamar tarawa sai a sa ɗaya wato plus 1 sannan kuma yau juma'a akan kira ne a faɗa mana dukkanin ra'ayoyin da ake tare da shi a wannan rana to bari mu je ga bauchi kamar mun samu kira hello bauchi hello wa alaikum salam wane ne a bauchi shaibu ya daga katsalle a jihar bauchi a najeriya to shaibu muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau juma'a yawa rayu na gaskiya shi ne ni na zan yi magana ne akan wannan wahalar mai da ake ciki domin gaskiya talakawa suna cikin halin haƙula saboda rashin wannan mai yakan shafi ainihin talakawa ne kai tsaye duk wani abu da za a taba a najeriya in aka taba fannin mai to ya fi ainihin wahalar da talakawa saboda haka ina kira ga shugaba buhari gaggauta kawo kasan abu ba tare da ɓata lokaci ba. to mun gode bari mu koma kaduna wane ne a kaduna mun dawo. Assalamu alaikum Malam Usman Kabara ina maka bar haka. To na amsawa da wa muke magana. Mai magana shine Akarami daga shiga wakan Mamul Gumai Kaduna kuma shugaban kungiyar madadaka na kasar jihar Kaduna. To Akarami menene ra'ayinka a yau Juma'a? To ni ra'ayina shine dan Allah da Annabi dan ya Rasulullahi Malam Nasir Erfai gwamnan jihar Kaduna ni ba wa nace ina jan washi bane ko kuma na hana shi ba a'a maganar Rimi Kwala zai kashe wurin miliyan 100 da wani abu na biyan diya kakon talakawa ne ba idan da ma zai je tana kwanci a wasu wurare a ƙara ya kan makarantun a wasu wurare to zai fi ba yanzu an kashe wannan miliyan kuɗin nan kuma inda aka ji gina wannan gine-ginen su a ƙara gurgura su kamar albazaranci ne ko kuma wani asara ne ba don haka muna kira gare shi mu talakawa haka ma 'yan kasuwa ya zo a ce zai rurrusa su ko kuma a koyo su da bakin hanya to ya kamata ya damu masa wasu abubuwa talakawa gaskiya ba musu ana musu zama talaka ba tsakanin Allah. ta mun gode karami bari mu je ga kebbi wane ne daga jihar kebbi. Mustapha Alibari. To Mustapha Ali muna jinka. ra'ayi eh, ra'ayinka yau? Ra'ayina muna neman alfarma wurin Muhammadu Buhari. Mhm. Da Allah daga Kwantagora zuwa Yawuri daga Yawuri zuwa Ita. Mm. Da Allah muna neman alfarma a gyara mana titin nan. To mun gode sosai. Bari mu tafi jihar Katsina. Hello? yawa wane ne a katsina gana gana ya ladan bauri to kunya gare ku ba tsoro ba muna jin ka ina mai ka godiya ta ga gwamnan jihar katsina da jima gwamnan jihar katsina hmm. bisa ga aikin hanya da ya ci mana gaba da shi wadda ta tafi daga sandamu zuwa babban mutum hmm. to amma baka gaya mana sunan ka ba da fatan jan ma'auya Ma'awiya Ladan Ɓaure. To Ma'awiya Ɓaure bari mu tafi Kano mun gode kwarai da fatan sun ji gaisuwa godiyar ka. Salamu alaikum wane ne a Kano? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kuna mhm. magana da Alhassan Sarkin Fawa daga Takai jihar Kano Najeriya. To Alhassan Sarkin Fawa muna sauraron ka. Yawwa Allah na ni kuma magana ta nan shine Mm. akwai hanya da ta taso daga wudil zuwa ta kai ta huce har kwanar guma mm. muna roƙon gwamnatin tarayya don allah da ta duba da kalli gurin da ya da rahama ana matukar samun asarar rayuka a kai mm. wallahi to mun gode sosai taimaka da allah jinar muhammadu buhari jube mu da ya da rahama ta ba hanyar nan do Allah ce maka. To mun gode Alhassan daga garin ta kai da fatan zaka ta taka a hankali. to mun gode kwarai da wayoyinku huta lafiya dama ina matukar neman ku shekara da shekaru wallahi eh. sai yau Allah ya to alhamdulillah yau ka samu da fatan za a ci gaba da kira yanzu kuma sai mu je ga rahoton musamman daga Nijar akan dumamar yanayi A cewar masu ilimin sanayyar ƙasa geography a turance dauko daga bangaye hudu na duniya canjin yanayi galibi na samo tushe daga halayen biladama dauko daga fannin noma kyau gine-gine masana'antu da dai sauransu da kuma ya kasance yanayin akwai na ƙasa kuma akwai na sararin samaniya yayin da waɗansu Allah kaɗai ke da ikonsu. Malam Madu Inusa wani mai ilimin sanarar ƙasa darakata a makarantar gulbi da kenan birnin maradi ya bayyana mana matsalolin da canjin yanayi ke haddasawa na harko ga rayuwar mutum iska bashi da yawa eh, babu zahi ana ruwa kai a kai sai ka ga wata rana duka wannan sai ya gushe ya janye babu ruwa isassu ko da yaushe akwai iska kasa doron kasa na bushewa iska na tahiyar da eh, duk kasa kenan sai zama hakuku ba samun a yi shifka shifke-shifke to wannan da ana gani canjin eh, yanayi eh, dan nijar misali wanda yake da shekara hamsin sittin ya san cewa eh, yanayin nan na nijar ya canza sosai sanda yake yana da shekara kamar goma ya san da ko ina ana samun isassun ruwa ga namun daji ga itatuwa amma yanzu sai ka ga damana ba mu samun ruwa sosai iska ko da yaushe akwai shi zafi na karuwa wurin noma yayi kaɗan ga sunan dai abin na yana kawo ana gani eh, canjin yanayi sai dai ra'ayin jama'a dangance da canjin yanayi na cin karo da juna malam ibrahim inazum ya ce wannan turawa kaɗai ta shafa su masu arzikin masana'antu a gani na kawai ne abu ne wanda ya shahi kasashen da suka ci gaba suke da masana'antu suke da abubuwan da zai gurɓata yanayi amma afirka allah na tuba kasashen mu wadda dai ma abinci ake ina wani abun ga eh, wannan shanjama climatic zai shahe su ba su da masana'antu eh masana'antun da gare su ba su taka kara suka karya ba kuma in ka ɗauka akwai hilaye diya a afirka kama ba kamar cunkoso ba ne na waɗansu kasashen turai ko amurka wanda al'umma ta yi yawa ga cunkoso ga manya-manyan masana'antu masu eh, sarrafa abubuwan kimiyya manya-manya wanda aka sani gare su kana gani ko alama ba zai shahi nijar ba kai da wuya shahi nijar shi kuma lalero na bago ne cewa ya yi yanayin da na sani daga iska ɗari damuna zahi da rashin kuɗi da lahiya in ta samu bakinsu kenan cikin nijar abin ka sani kenan eh to mi adda kwai ciki to dukkan idan an ce ƙasa ta shiga cikin matsalolin yanayi ina shawarar kawa ga shugabannin ƙasashen nahiyar afirka malam madu inusa mai ilimin da kasa in dai an ce kasa ce gwamnati yana da nashi eh, nauyi kuma dole gwamnati ya yi hakuri da jama'an shi tun da aksari akwai inda mutane suna gane a wasu harkoki nan da nan wasu ma suna rigai gwamnati ma wasu kasashe irin tamu a kwatanta ma mutane su gane halin da ake ciki kuma su gane su ma suna da hannu a ciki kuma ana kama musu su ma suna yi tare da gwamnati za su yi aiki kuma gwamnati ita da kanta ba ta tsaya ita kadai ba ta hada gwiwa da wasu na kasashen waje su yi shawara su gani yadda za a jara wasu mahalli misali man ka doka yanayin tafkin chadi ba a ce yara ta kawai ga gwamnatin nijar kadai ko najeriya ko ko cameroon ya kamata su duka su yi shawara a su magance abu malam inu inus kenan sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar. Kwanaki kaɗan bayan da aka yi harin Paris, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 130 sai kuma ga wani harin ta'addanci a Mali a wani otal da ke Bamako babban birnin ƙasar. Kafin shekarar 2012, Mali na daga cikin ƙasashen da tsarin demokuraɗiyya ya kafu. sai dai gazawar da aka samu wajen magance zaman ɗarɗar a arewacin ƙasar da kuma kasancewar ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ke cin karansu ba babbaka sun samar da 'yan tawayen abzinawa wannan lamari ya kara kazancewa sanadiyar taimakon da 'yan tawaye ke samu daga mayakan libya da ke samar musu makamai hakan yasa aka jefa a ƙasar cikin halin kakanikayi inda da ƙarshe sojoji suka yi juyin mulki a shekarar 2012 masu tsatsauran ra'ayi da ke da alaƙa da ƙungiyar alka'ida sun karɓe wani katafaren yanki da ke arewacin mali domin aiwatar da tsarin shari'a lamarin da ya sa dubban mutane suka fice daga muhallansu. lamarin da ya yi har ila yau ya kai ga gwamnatin mali ta nemi taimako a shekarar 2012 dakarun haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin sojojin faransa tare da na chadi da kuma nijar a matakin wani tsari da ake kira sabre suka tarwatsa ƙungiyoyin 'yan ta'addan waɗanda suka tsere zuwa ƙasashen tunisia da libya sai dai duk da haka ragowar 'yan tawaye sun ci gaba da kai hare-hare akan gwamnatin mali da dakarun wanzan da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya wanda hakan ya sa faransa ta ci gaba da wani shirin wanzar da zaman lafiya da ake wa lakabi da barkan akwai alamun da ke nuna cewa da gangan maharan suka kakeci wannan otel din domin a koda yaushe yana cike da 'yan kasar waje a kuma daidai lokacin da ake wani taro kan neman hanyar samar da zaman lafiya akalla mutane 22 a kashe ciki har da rashawa shida da 'yan kasar china uku da wani behude daya da ba amurke daya da 'yan kasar belgium biyu sai wani dan senegal daya da wani dan lebanon guda ɗaya daga cikin waɗanda suka mutu ciki hadda ba amurkin suna birnin na bamako ne domin taimakawa 'yan ƙasa kan halin da suka tsinci kansu a ciki wannan hoɓɓasa da ake yi na ganin cewa an maido da zaman lafiya a mali zai ci gaba haka zalika taimakon amurka kan wannan ƙuduri ma zai ci gaba amurka na allah wade daga kaso murya da wannan hari da aka kai a birnin na bamako a cewar kakakin kwamitin tsaron amurka net price amurka na miƙa jajanta ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a wannan hari har ila yau amurka za ta ci gaba da tafiya kafaɗa da kafaɗa da mutanen mali kuma za ta ci gaba da zama kawa ga sauran abokanan hulɗarta da ke yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ke kawo cikas ga zaman lafiya a mali wannan shine tarhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar to waiwai adon tafiya malam sarfilu menene labaran a takaice To Malam Usman Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce gungun 'yan ƙungiyar Boko Haram na ƙara yawan har da suke kaiwa a jamhuriyar Nijar inda majalisar ta ce daga watan Fabrairun wannan shekarar zuwa yanzu yawan har-haren nasu ya kai aƙalla hamsin. Galibi wajajen yankin Difa. Bayanin na Majalisar Ɗinkin Duniya ya biyo bayan ne bayan farmaki na baya bayan nan da Boko Haram ɗin ta kai ajiya Alhamis akan wani ƙauye da ke kan iyakar yankin na Difa da ke kudancin Nijar. ko da yake tun ba yau ba hukumomi na Nijar suka kafa dokar ta ɓaci a wannan yankin mayakan na Boko Haram sukan tsallaka kogin Komadugu ne ta kan iyakar Nijar da Najeriya. To mun gode Sarfilu da takaitattun labaran shirin ya kammala sai kuma gobe da safin Allah ya so za a ji abokan aiki dauke da wani sabon shirin da duku-duku. A madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa da kuma Daniel Brown da ya bada umarni sai kuma Sidrak Franklin injiniyan mu na yau. Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah shi tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.